Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ana iya sauraro ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dadon da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali da Grace Abdu da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Bayan kun gama jin labarun duniya za ku ji furucin shugaba Barack Obama na Amurka da Attorney General kan kashe 'yan sanda da masu zanga-zanga suka yi a birnin Dallas. Za ku ji tayin ba da tukwicin Naira miliyan biyar da gwamnatin jihar Oyo ta yi. Kuma a yau ne aka yi jana'izar marafan Sokoto marigaya Alhaji Umaru Shinkafi. Kada kuma a mance yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama. Bayan mu buɗe layukan waya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce mutumin da aka kashe wanda ya kai hari kan jami'an 'yan sanda a birnin Dallas ke jihar Texas tsohon soja ne kuma ya yi aiki a Afghanistan a baya. Jami'an tsaro sun bayyana sunan mutumin da ake zargi da aikata wannan aika-aika da suna Micah Xavier Johnson daga garin Mesquite da ke Dallas. an dai kashe shi ne bayan takaddama da 'yan sanda a yau juma'a 'yan sanda biyar ne suka rasa rayukansu wasu bakwai kuma suka raunata a harin kwantan baunan da aka kai musu wanda ya faru a yayin wata zanga-zangar lumana na nuna ƙin jinin kashe baƙaƙen fata da 'yan sanda ke yi haka kuma wasu fararen hula biyu sun raunata a mummunan harin kan jami'an tsaro tun harin ta'addanci da aka kai na tara ga watan satumba shekara ta dubu biyu da 2001 johnson ya faɗa wa 'yan sanda cewa ransa ya ɓaci kan kisan baƙaƙen fata da wasu 'yan sanda farar fata suka yi kuma ya ce yana son ya kashe fararen fata musamman ma 'yan sanda haka kuma ya ce shi kaɗai ne baya tare da kowace irin ƙungiya bayan an ɗauki sa'o'i ana ja in ja 'yan sanda suka yi amfani da wani mutum mutumi mai ɗauke da bom wajen kashe johnson a halin da ake ciki kuma 'yan sandan birnin dallas ɗin da ke jihar texas sun ce kwantan ɓaunan da aka yi jiya alhamis da ya yi sanadiyar kashe jami'an 'yan sandan biyar lokacin da ake zanga-zangar lumanan hari ne da waɗansu mutane da dama suka kai suka kyakkyawan shiri kafin aka kai shi magajin garin birnin na dallas david brown ya shaida wa taron manema labarai cewa an kashe mutumin bayan da 'yan sanda suka kasa shawo kansa ta hanyar tura wani mutum mutumi da aka tuka shi da na'ura daga nesa wanda kuma aka makala bam a jiki aka tayar daga baya kuma brown ya bayyana cewa bincike ya nuna cewa maharan sun yi kyakkyawan shiri kan na kai wannan mummunan hari jami'an aikin jin kai sun yi gargadi yau juma'a cewa karancin abinci ya yi kamari ainihin a yankin arewa maso gabashin najeriya da yaƙi ya ɗaiɗaita kuma yankin yana iya fuskantar matsalar karancin abinci Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kimanin mutane miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne a arewa maso gabashin Najeriya suke fama da matsanancin ƙarancin abinci sakamakon yakin da ake yi tsakanin ƙungiyar Boko Haram da rundunar sojin Najeriya da kuma makwabtanta. Yana yiwuwa sassan yankin da suke da haɗarin shiga ko kuma wato yana yiwuwa sassan na yankin su shiga haɗarin ƙarancin abinci ko kuma waɗanda aka katse daga sauran cibiyoyin agaji suna fuskantar karancin abinci a halin yanzu bisa ga rahoton cibiyar tada tsimin jama'a kan yiwuwar fuskantar yunwa. Daraktan cibiyar na wucin gadi a Najeriya ya ce idan ba mu ɗauki mataki nan da nan ba matsalar za ta iya zamewa bala'i. Wani jami'i mai kula da hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ya bayyana cewa galibin waɗanda ke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki mutane ne da suka iso waɗansu sansani daga waɗansu wurare da ba sa samun abinci to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka da koriya ta kudu sun sanar da shirin tura na'urar kariya daga makamai masu linzami zuwa koriya domin daƙile ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da koriya ta arewa take yi janar thomas vandal babban hafsan sojan dakarun amurka a koriya da mataimakin harkokin tsaron koriya ta kudu yu Sun su ne suka yi wannan sanarwar ta haɗin gwiwa a yau juma'a janar vandal ya ce koriya ta arewa tana ci gaba da ƙera makaman nukiliya da makamai masu guba saɓanin ƙudurin da ta bayyana ga ƙasashen duniya da ya buƙaci ƙasashen ƙawance su iya kare kansu idan suka fuskanci barazana. bayan gwajin makamai masu cin dogon zango da koriya ta arewa ta yi a watan fabrairu washington da seoul suka fara tuntuɓar juna da tattauna yiwuwar girke na'urar kare makamai masu linzami da ake kira thad waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kashe 'yan sanda biyar da aka yi a birnin Dallas jihar Texas nan Amurka yana ci gaba da zama labarin da kafofin yada labaru a nan Amurka suka fi mai da hankali a kai a yayin da jama'a ke ta bayyana ra'ayi ciki hadda waɗanda suke kiran da a gudanar da bincike. To Attorney General Loretta Lynch a yayin da take magana a nan birnin Washington DC a inda ta yi nuni da 'yan sandan da aka kashe da kuma baƙar fata guda biyu da aka kashe. ɗaya a louisiana ɗaya kuma a minnesota da 'yan sanda suka kashe loretta lynn ta yi kira ga amerikawa da su yi wa allah kada su mai da martani ta hanyar amfani da tarzoma now after the events of this week americans across our country are feeling a sense of helplessness of uncertainty and of fear ta ce abubuwan da suka faru a wannan mako zuciyar ya sa zuciyar wasu taka raya, a saboda rashin sanin tabbas ko da kuma tsoro ta ce an fahimci jin haka akwai hujja to amma bai kamata ya amfani da tarzoma domin huce haushi ko takaici ba ta ce maimakon haka ya kamata a natsu cikin lumana a san matakan da ya kamata a ɗauka. Ms. Lin ta ce ma'aikatar shari'a tare da hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI da 'yan sanda da kuma ofishinta suna aiki tare da jihohi da kuma abokan aikinsu a jihar Texas domin ba da duk wani taimakon da ya kamata wajen gudanar da bincike. Tun da farko shugaba Barack Obama yayin da yake magana a wajen taron kolin da yake halarta a birnin Woso kasar Poland ya yi Allah wadai da harin. Yana yi wa Amerikawa tuni da irin ta daukar da ran da 'yan sanda suke yi domin kare jama'a, a saboda haka. I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in their in your thoughts. And as a nation, let's remember to express our kira ga Amerika da sandan da aka kashe da iyalansa Haka kuma ya ce ya kamata Amerikawa su nuna godiyarsu ga 'yan sanda mata da maza a saboda da ran da suke yi wajen kare jama'a. To daga can birnin Badin jihar Oyo kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar Oyo ta yi tayin ba da tukwicin naira miliyan biyar ga duk wanda zai bata bayanin mutanen da suka kashe tsohon dan majalisa biyu don a a kokarin da take yi na gano waɗanda na kashe dan majalisar dokokin jihar Oyo mai wakiltar mazabar Orelokwe Honorable Gideon Aremu daren Juma'ar da ta gabata gwamnatin jihar Oyo ta sanya ladar naira miliyan biyar ga duk wanda zai kormata mata ko su wane ne sun ka kashe shi ko kuma mabuyar su gwamnatin ta jihar Oyo ta ce ta sanya wannan kuɗi ne a bisa shawarwarin jami'an tsaro kana ta kagara a damko waɗanda na halaka marigayi Gideon Aremu Mr. Yomi Layinka shine kakakin gwamnatin jihar Oyo that anybody that has credible information that can lead to the arrest and prosecution of those fellows will be encouraged by that kind of money. It's five million naira. Mr. Yomi Layinka ya ce duk wanda yake da sahihin bayani a game da waɗanda na kashe Honorable Gideon Aremu don a ba jami'an tsaro bayani su kama su sannan a hukunta su. Gwamnatin jihar Oyo za ta ba su waɗannan magudan kuɗi naira miliyan biyar. Mr. Layinka ya ƙara da cewa. So ensuring that whoever does that does not go scot-free, does not escape the hands of justice. Mr. Yomi Layinka ya ce gwamnatin jihar Oyo ta ɗauki wannan mataki ne na ba da ladar naira miliyan biyar don kada waɗanda na aikata kisan na ɗan majalisar dokokin ta jihar Oyo su tafi ba tare da hukunci ba. Kakakin na gwamnatin jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai don a sami nasarar kama waɗanda na halaka marigayi Gideon Aremu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, yau ne aka yi jana'izar marafan Sokoto Alhaji umar Shinkafi, wanda ya rasu a birnin London a ranar a makon jiya bayan ya yi wato a ranar Laraba bayan ya yi doguwar jinya. Wakilin sashen Hausa Murtala Farisan yana ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal tare da takwarorinsa na jihohin Kebbi da Zamfara Abubakar Atiku Bagudu da kuma Abdulaziz Yare Abubakar tare da mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na daga cikin waɗanda suka tarbi gawar marigayi marafan Sokoto Alhaji Umaru Aliyu Shinkafi a filin saukar jirage na sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto. kai tsaye aka zarce zuwa babban masallacin juma'a na sarkin musulmi muhammadu bello inda aka gudanar da sallar jana'izarsa kafin kai shi makwancinsa a hubbaren sheikh usmanu bin fodiyo bayan sallatar juma'a magajin garin sokoto alhaji hassan marafa dan baba shine ya jagoranci shirye-shiryen jana'izar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga allah muka fito ga allah za mu koma kuma kowace rayuwa mai daɗannan mutuwa ce a matsayinmu na musulmi mun san allah ya halicce ka kan rayu kuma mun san Allah zai dauke kasar da ya gada ma amma wannan abu da muka samu labari hankalin mu ya tashi matuka matuka gaya amma ba abinda za mu yi banda mu ban ma Allah al'amarin shi kuma mun ban mishi al'amarin shi Allah ya sada shi da rahama shi akwai manyanci mutum shekara tamanin don abubuwa iri daban-daban shekaran jiya na bar ingila na je na same shi ranar juma'a na bar ingila na yaso asabar duk ba a kwana hudu ba ko biyar marabi na da shi amma in lokaci yayi kuma ko da lafiya ko babu lafiya ai za a tafi Allah da ya mishi rahama rayuwa ta marigayi marafa ba iya bayyana ta a ɗan lokaci kaɗan mutum ne babba mutum ne da cijo duk inda da cijo ka kai a duniya marafa ya kai so rashi ne wanda ya same mu ya same al'ummar musulmi ya same mu ya samu najeriya ga baki ɗaya Allah kuma ya bamu wani wanda zai ɗaukan matsayin da marafa bari. marigayi alhaji umaru shinkafi tsohon ɗan siyasa ne kuma ɗaya daga cikin dattawan najeriya kalilan da suka saura yayi aikin jami'in ɗan sanda inda har ya rike mukamin kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo a farkon shekarun 1970 kafin a shekara ta 1975 kuma shugaban ƙasa na lokacin general murtala muhammad ya naɗa shi mukamin kwamishinan tarayya na lamuran cikin gida haka kuma ya rike mukamin babban daraktan hukumar tsaro a gwamnatin shugaban kasa shehu shagari a shekarar 1979 majalisar mai alfarma sarkin musulmi ta naɗa maro shinkafi a zaman marafan sokoto a shekara ta 1985 inda a shekara ta 1992 ya shiga lamuran siyasa a jamhuriya ta uku inda har ya tsaya takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar nrc ya rasu ya bar matan aure uku da 'ya'ya biyar cikinsu ko har da matar gwamnan jihar kebbi zainab atiku gudu da kuma matar gwamnan jihar zamfara hadiza yare abubakar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya duniya mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar kuma tarihi ya nuna mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan mutuwa rigan wancan an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za'iqatil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta ɗau Usman baba mahaifina ban manta ban manta Usman baba da ya haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da mahira da mu ‘ya'yansa ke yinta. da mu yake yinta ta amma malam mutuwa da ta tashin yankan gauna yankan gauna amma mutuwa malam da ta tashin yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Domin samu kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum suna na shafa ne katun magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa hukuma barka da aiki. Barka ka dai shafa ne mi an ra'ayinka. Wallahi hukuma ina son in jawo hankalin shugabanninmu musamman fa na Najeriya. Dan a gaskiya fi sabilillahi hukuma muna cikin wani hali na matsatsi na talaka abun da ya zaɓa yana ganin kamar cewa zai samu inganci da cin gaba da nasara sai kuma gashi abun ya zo ya zama mishi wani irin kaya wanda ma baya iya ɗaukan shi abun da ka fi karfin shi da yanzu abun kuma ya fi karfin ka ba ka iya yin komai saboda haka ina son jawo hankalin shugabannin najeriya da gwamnoni gani da shugaban kasa musamman gwamnoni ne su suka kashe kasan nan namu najeriya wallahi gwamna To, da alama kamar layin ya katse bari mu ban nasara mu je jihar Plateau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Bala Komanda ne daga garin Bukur Plateau State. To, Malam Bala muna jin ka. eh to ra'ayina ne tsakani gaskiya dai muna nan ina jinjina mai shi shugaban kungiyar izala na ƙasa sheikh abdullahi balalau da yake yana ta iya ƙoƙarin taimaka ma marayu a ƙasan nan to ina fatan ubangiji allah ya bashi ikon sa a taimaka ma marayu a ƙasan nan kuma gwamnati ta sa hannu saboda marayun nan sun yi yawa sun yawa a ƙasashen nan mu ma a inda muke akwai marayun daidai gwargwado waɗanda suke tallafa musu suna tallafa musu to muna musu fatan alkhairi kuma allah ya bada ikon a tallafa ma marayun da suke ƙasan nan kuma allah ya taimaki shi shugaban zala na ƙasa da ƙasa gabaki ɗaya Sheikh abdullahi balalau na gode To, kai mun gode Malam Bala. Ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro rana ce yau ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama. A saboda haka duk mai ra'ayi sai a hanzarta kiran mu domin a bayyana wannan ra'ayin. Salamu alaikum. To. alaikum salam. To daga ina ne kuma da wa muke magana da Allah? Hassan Haruna ne daga Damatur Yobe State. To, Malam Hassan mi an ra'ayinka? To, ra'ayina shine gaskiya ana ƙara jinjina sukuri su buratai kan ayyukan da yake na alkhairi kuma muna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da alkhairi kuma Allah ya ƙara shi goyon baya. To amin sun ma amin har yanzu muna. yau da ba abin da za mu ce sai dai godiya don ya yi abin a yaba masa. To mu ma mun gode da ka bayyana wannan ra'ayin. To har yanzu dai ina jin muna jihar Yobe bari mu yi fataskom. Salamu alaikum. To layin fataskom ya katse. <laughs> To masu sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira da alama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To daga ina ne kuma da Allah da wa muke? Muna magana da Bala Garba Shinkafi. To daga ina? Daga jihar Zamfara. To muna jan ka. To daga farko dai muna miƙa ta'aziyar mu bisa ga wannan babbar rashi da muke yi suwar Alhaji Umaru Aliyu Shinkafi. kuma muna jajirta ma 'yan uwanmu bisa ga bala'in da ya faru a garin su na dambuwa na tsara rayuwa wanda aka samu a yau Allah shi yi ɗansu kuma Allah shi kawo mana sauki wannan masifa da suke damuwar to amin amin sun ma amin daga zamfara bari mu yi kwanta gora salamu alaikum amin alaikum salamu a rediyon ka tana kunne don Allah ka kashe don ba za a je ka ba ina ji. Eh shi ne na ce ka kashe rediyonka. To, mi an ka kuma da wa muke magana? A mai yara gajere na buda kamfanin waya kwanta bora local government. To, mi an ra'ayinka? Ni ra'ayina shugaban ƙasar da namu, Ubangiji Allah ta ƙara mishi nasara ya ƙara mishi ƙoƙarin gada ya kai muna na zaman lafiya. To, amin sun ma'amin mun gode da wannan ra'ayi. To, bari mu gangara jihar Rivers. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da aiki. Barka ka dai. Kina magana da Hashim Mummuni, ɗan Nijar wanda yake zaune a nan jihar Rivers. To, muna jan ka. Eh, sakona na fatan alheri ne ga 'yan uwana da ƙasa ta jamfurin Nijar. ina son in yi ma 'yan uwana barka da sallan nan kuma da shiga sabon shekara. Kuma Ubangiji Allah sojojinmu da 'yan uwanmu wa'anda suka rasu a wajen yaƙi da Boko Haram Allah shi musu gafara a ci gaba da yi musu addu'o'i kuma ina jajanta ma shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu da cewa ya ɗauki matakin duk da ya dace don kare rayuwar 'yan Nijar. To mun gode da wannan ra'ayi to sai kuma wani kira da muka samu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, da wa muke magana kuma daga ina ne? Haruna Usama ya daga dangi jihar Filato. To, muna jan ka. Yawwa ra'ayina bisa kan waɗanda suke sukan Buhari a kan waɗannan abubuwa da yake wukana na mulkinsa. Mutane ana sauri a yi hakuri da irin abubuwan da ke tafiya tun da dai wannan barna an yi iya shekaru wajen goma sha shida ake suke wannan mulki sun lalata wuri to amma kaga zuwan buhari yanzu a wani gari nan idan ka bar amfiyar da ka zo dangi wannan wuri sata da ake yi wallahi ina gaya miki tare mutane ake a abin nan a kwashe musu dukiya a wannan hanyar to amma yanzu tun daga zuwan buhari wannan abu mu ya katse amma mutane suna ta cin hanzarinsu ai hakuri da a yi a gayi irin abubuwan takun da yake tun da ne ga al'amura na tattare da samun abin nan zaman lafiya ya samu iya ra'ayi na kenan to mun gode da wannan ra'ayi har yanzu dai muna jihar plateau yanzu kuma sai jos salamu alaikum wa alaikum salam a wani lafiya lafiya kalau kuna magana da usman muhammad daga anguwar rogozo to malam usman me an ra'ayinka yau ra'ayina akan matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na game da tsaro Allah ya kara mana zaman lafiya kuma muna yi wa shugaban kasa addu'a Allah ya ba shi Allah ya kara masa lafiya mu kuma mutanen Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya To, amin summa amin kuma da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen ɗaukar ra'ayi sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Safarar ɗan Adam wani babban laifi ne da ke aukuwa a ko'ina kuma yana mummunan tasiri a kan kowa. a cewar kungiyar kwadugo ta ƙasa da ƙasa sama da mutane miliyan 20 a faɗin duniya ne suke fadawa cikin hannun masu safaran bil'adama wanda ake kwatantawa da bautarwar zamani safarar ɗan adam shine amfani da wani da za a tilasta shiga aikin wanda ba zaɓin ransa ba ko jefa mace cikin sana'ar karuwanci ta hanyar tilastawa ko yaudara ko kuma kama karya nau'o'in safarar ɗan adam sun haɗa ne da karuwanci tilastawa cikin aiki ba da mutum akan jingina don karɓar rance da kuma taimakon ayyukan cikin gida idan aka tilasta wa yarinya kasa da shekaru goma sha takwas ta yi karuwanci safarar dan adam ne a bangaren karuwanci ko da ma ba a takura mata ko an yaudare ta ko kuma an mata kama karya ba sashen kula da safarin mutane na ma'aikatan harkokin wajen amurka ya fi da wani rahoto a washington dc a ranar talatin ga watan yunin shekarar 2016 wanda ya bayyana cewa yanzu kasar thailand ta koma mataki na biyu cikin jirin kasashe da suke safarar mutane rahoton shekarar 2016 na sashen yaƙi da safarar ɗan adam na ma'aikatan harkokin wajen amurka ya duba ƙoƙarin da gwamnatoci ke yi wurin yaƙi da safarar ɗan adam ne tun ranar ɗaya ga watan afrilun shekarar 2015 zuwa watan maris na wannan shekarar 2016 mai da thailand cikin mataki na biyu na nuni da cewa gwamnatin thailand ta yi namijin ƙoƙari wajen kawar da safarar mutane a cikin wannan lokaci da aka duba amma kuma har yanzu ba ta kai ga mizani mafi kankanci da ake bukata na kawar da wannan ukuba ba. Wannan mataki na biyu a jirin kasashe masu safarar mutane na nufin cewa har yanzu akwai babban kalubale na safarar dan adam a Thailand kuma yana bukatan ƙarin himma kwararren matakai da shugabanci na ƙwarai. Muna ba Thailand kwarin gwiwa da ta zage damtse kuma ta tsare nasarorin da ta yi na yaki da safarar dan adam kuma ta ƙarfafa dokokin hana safarar dan adam akan mutanen ƙasarta Rahoton ya bada wasu takamammun shawarwari a kan batutuwan safaran a Thailand, wanda muke zaton za su taimaka wa gwamnati ta ƙara nasara a wannan aikin. Muna ba gwamnatin ƙwarin gwiwa ta yi amfani da shawarwarin baki ɗaya. Amurka ta himmantu ta yi aiki tare da gwamnati da mutanen Thailand ta magance wannan babban ƙalubale. Hukumomin Amurka da jami'an doka na Amurka za su ci gaba da aiki da gwamnati da ƙungiyoyin jama'a a Thailand a ƙoƙarin da suke yi don kawo ƙarshen safarar bil'adama. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce mutumin da aka kashe wanda ya kai hari kan jami'an 'yan sanda a birnin dallas da ke jihar texas tsohon soja ne kuma ya yi aikin yaƙi a afghanistan a baya jami'an tsaron sun bayyana sunan mutumin da ake zargi da aikata wannan aika-aika da suna Micah Xavier Johnson daga garin Mesquite da ke Dallas. Jami'an aikin jin kai sun yi gargaɗi yau Juma'a cewa karancin abinci ya yi kamari ainun a yankin arewa maso gabashin Najeriya da yaƙi ya ɗaiɗaita kuma yankin yana iya fuskantar matsalar karancin abinci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kimanin mutane miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne a arewa maso gabashin Najeriya suke fama da matsanancin karancin abinci sakamakon yaƙi da ake yi tsakanin ƙungiyar Boko Haram da rundunar sojin Najeriya da kuma makwabtanta. Darakta cibiyar na wucin gadi ya ce idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba matsalar za ta iya zama bala'i. wani jami'in hukumar agajin gaggawa a najeriya ya bayyana cewa galibin waɗanda ke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki mutane ne da suka isa sansanoni daga wurare da ba sa samun abinci shugaban amurka barack obama ya fara wani muhimmin zama na kwanaki biyu a wasu yau juma'a inda zai ba da ƙarfi kan makomar ƙungiyar tsaro ta neto bayan ficewar birtaniya ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta daga ƙungiyar tarayyar turai bayan ganawa da shugabannin kungiyar tarayyar turai da kuma na birtaniya shugaba obama ya bayyana cewa amurka tana matuƙar sha'awar ganin ƙasashen turai sun kasance ɗaya ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya mu za ku je wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki jummai ali ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.